addu'a a wajen yan uwa kan wata bukata to Manzala Allah salama ya ga Allah wannan matsala ce da aka yi sabani tun lokacin sahabbai nana Aisha tana ganin bai gan shi ba Abdullahi bin Abbas yana ganin ya gan shi abinda sa kuma aka samu saɓanin fahimta shine rashin samun nassi karara da ya nuna cewa ya gan shi wannan shi yasa suna na aisha suka tafi akan cewa bai gan shi ba da kuma samun nassi wanda yake ba karar ba ya tamil ganin allah wa ya tamil gaira zalik wanda shi yasa abdullahi dan abbas ya tafi akan wannan amma ba wanda ya zaɓi ra'ayi bisa san zuciya abinda abdullahi dan abbas ya kafa hujja da shi shine ayar cikin suratun najmi wan najmi idha hawa ma dalla sahibukum wa ma gawa wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyun yuha علمه شديد القوى ذو مرة فاستوى وهو بالأفق الأعلى ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين أو أدنى فأوحى إلى عبده ما أوحى ما كذب الفؤاد ما رأى أنا أفتمارونه على ما يرى ولقد رأى nazlatan ukhra inda sidratil muntaha indaha idh yaghsha sidrata ma yaghsha sai Allah ce ma zaghal wa ma tagha sai Allah ce me min ayati kubra to sai dan Abbas ya fassara cewa ya ga Allah da wannan ayar har ma yake cewa ra'ahu ra'ahu ra'ahu ra'ahu to ita kuma na aisha ta kafa hujja da cewa manzan allah sallallahu alaihi sallama bai ga allah ba ta ce duk wanda ya ce manzan allah ya ga allah faɗa iftara alallahi firya to ya yi wa allah ƙarya wanda ya faɗa haka ya yi itikadin haka kuma yake jin haka ne ah, wannan shine ra'ayin sayyidina umar shi ne ra'ayin abdullahi dan umar shi ne ra'ayin abu zar an tambayi manzo Allah sama hal ra'aita rabbaka shin kaga ubangijinka yace nurun anna ara ko anna ura haske ne ta ya zan iya ganin sa to amma wanda suka tafi akan irin matafiyar nan da aka danganta ta zuwa ga abdullahi dan abbas sun yi sun yi tashifin wannan hadisi sai suka ce ku rubuta nurun anna din sai in karkuta sai suka ce to ai babu anna a haɗa suke ai nuraniyun arahu <laughs> wai nuraniyun ai haske. a yanayin haske ne ina ganinsa amma da nurun ai huwa nurun anna arahu sai suka mai da shi nuraniyun ka an ka nurun anna in ka haɗa anna ɗin da nurun zai iya koma nurani ko ba haka bane nunun wawun ra'un sai ka sa alifun ya zama nura sai nunin sai ya nura ni kenan in kuma ga dama ka raba su ka sa space sai ma nurun anna arawa abin da suka faɗa kenan so wannan kun ga tambayar annabi sallallahu alaihi wasallam akai hal ra'aita rabbaka yace nurun anna ara kun ga kenan da ya gan shi da ba zai ɓoye ba saboda ƙa'ida tana cewa la ya juzu ta'khirul bayani la ya juzu ta'khirul bayani an waqatil haja baya halatta ana buƙatar bayani kuma a jinkirta bayani kuma da ya gan shi da ya faɗa ƙarara wasu kutu fi ma'aradil hajati ilal bayani bayanun wannan ma ƙa'ida ce mutum ya yi shiru a lokacin da ake buƙatar ya faɗa abu to kamar ya faɗa maka ba abin ne sannan kuma suka kafa hujja da cewa na ɗaya Allah subhanahu ta'ala ya ce la tudrikuhul absar wa huwa yudrikul absar wal murad bil absar sune wayannan maganan na duniya kuma wannan ayar amma ce ba a samu abin da ya khassace ta ba sannan ga dalilin annabi Musa ya so ya ga Allah Allah ya ce lan tarani to da kuma zai tabbata fi haƙƙin nabi sallama da an samu dalili da ya nuna cewa zai ga sannan abu na hudu suka ce shi wannan idan yana da geji a cikin makhlukatin lama akwai abin da ya yi ƙanƙanta wannan idan ya gan shi akwai abin da ya yi girma wannan idan ya gan shi cikin halittun da allah ya halitta kuma mun yarda kuma mun yarda da dalili na alkur'ani da kuma dalili na sunna da kuma dalili na waƙi'i dalili na Alƙur'ani Allah subhanahu ta ce fala uqsimu bima tumsirun wa ma la tumsirun ashe akwai abin da akwai shi kuma ba ku ganin sa sannan kuma dalili na waƙi'i kuma ne da gobe ilimi ya tabbatar mana da cewa mutum baya ganin wasu abubuwan ga su da girman su amma zai daga kansa sama ba zai gansu ba to kuma annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ɗan adam ne ta fuskar asalin halitta yadda kowa yake daga adamu shi ma daga adamu yake ba wai adamu ne daga shi ba halkan sa'an yadda yan bidiya suke cewa asali ma shi ma annabi adamun daga annabi aka halicce shi to kuma manzala ta ce kulluko li adam wa adam min turab in da haka ne da sai a ce na biyu sallallahu alaihi sannan abu na biyu kuma shi ma haihuwarsa aka yi kamar yadda aka haifi kowane ɗan adam sannan abu na uku yana da abubuwa na ɗan adam hawas ɗinsa irin na ɗan adam ne sai dai abin da nassi ya gaya mana cewa yana da bambanci da mu kamar mun sani cewa idan mutum ya bacci zuciyarsa ta yi bacci amma shi annabi sallama in ya bacci zuciyarsa ba ta yi bacci ba tanamu ainahu wala tanamu wala tanamu qalbu zuciyarsa ba ta bacci kaga wannan dalili ne ya gaya mana haka kuma mun yi imani mun yadda yana tafiya yana ganin abin da yake bayansa mun yadda tunda da nasi ya zo mana karar akan haka amma wannan babu nassi bal ma sai nassin da ya nuna mana ba haka bane shi yasa muka fi karkata zuwa ga ra'ayin na Aisha Allah ya ƙara yadda a gare ta kuma in ka duba Abdullahi ibn Abbas ne ya tafi akan wancan matafiyar bayan shi kuma saiwa kuma shi ma an rawaito cewa ya dawo daga wancan ra'ayin nasa daga baya wallahu alam amma dai masala tana buƙatar ƙarin bincike assalamu alaikum malam ina yi maka fatan alkhairi da sauran yan uwa baya kamala ina da dan uwa da yake fama da rashin lafiya a taimaka masa da addu'a saboda yana cikin wani hali na rashin lafiya fatan allah ya ba shi lafiya wannan tun satin da ya wuce kenan muna fufan allah subhanahu wata'ala ya ba shi lafiya allah ya tashi kafaɗinsa da sauran marasa lafiya na musulmi baki ɗaya ni ma yanzu haka ina da mara lafiya abin da ya sa na makara kenan yaro na yana asibiti an kwantar da shi sai a taya shi da addu'a allah ubangiji ya ba shi lafiya da sauran dukkan marasa lafiyar mu na musulmai allah ya ba su lafiya tambaya ta ƙarshe ce mara da allah za a iya kiran al na da philosophers sannan malam abubuwan da ka faɗa jiya a karatun muwaɗa na manya-manyan alamomin alkiyama a jere suke ko daban-daban suke wannan duk tambayoyin satin da ya wuce ne nake karanta su ba za a iya kiran muhaddisuna da philosophers philosophers hukama kenan su suna yin gaban kansu ne asali ma faɗa ne tsakanin muhaddisun da philosophers ba a haɗuwa inuwa ɗaya saboda su ‘yancan yu'awwiluna ala uqulihim su malaman su malaman falsafa suna koma zuwa ga hankulansu ne su kuma muhaddisun suna koma ne zuwa ga nassi na annabi sallallahu alaihi wasallam philosophers su ne irin su ibn sina su ne irin su arrazi su ne irin su a sakarat secretives ake cewa ko su ne su aristotelis aristotle ake cewa su ne irin su maria montessori wannan matar 'yan italiya wannan su ne philosophers amma wayannan muhaddisun su ne su bukhari su muslim su tirmizi su abu dawud su nasari su ibn majah su malik da sauransu wayancan ɗaiɗai ne a cikinsu wanda ba su da tabo aristo dai arne ne sakarat ma arne ne ibn sina ma arne ne a cikin musulmai eh rigar musulunci yasa amma dai ibn taymiya ya kaffara shi a radda a cikin ar-radda ala ahli al-mantiq imam al-ghazali ya kaffara shi a cikin tahafutul falasifa kuma kafirin ne eh, ibn taymiya a cikin majmu'ul fatawa hajin ko juz'i na biyar ne in zan iya tunawa yake cewa haddasani ar-rida ibn al-khudari yace wani mutum yardaccen mutum da ake kiransa ibnul al-khudari ya gaya mini cewa ya ji daga mahaifinsa cewa anna mashayikha bukhara cewa malaman garin bukhara da ke uzbekistan a yanzu in dai suka ambaci sunan ibn sina saboda taɓewar ibn sina da lalacewarsa da an faɗi sunansa sai sun karanta faɗin allah a ya yasiru fil ardi kai kaifa kana aqibatu ladina min qablihim yanzu ba za su duba ba su ga yadda Allah ya wulakanta wanda suka gabata kanu ashadda minhum quwwatan wa atharan fil ard in duk abin da suke takama suna da shi amma ka ga yadda Allah kuma ya da su saboda gazawarsa da kasawarsa don kuma a nuna cewa shi wulaƙantaccen bawa ne shi a falsafarsa yana ganin cewa filosofa ya mafi annabi saboda shi annabi ba wani abin burgewa a wajensa ba ba wani abin burgewa da yana kwance aka kawo masa wahayi shi kwa filosofa sai ya yi daguminsa yake nemo kuma yana ganin cewa akwai yanayin da mutum zai kai zama annabi shi ma shi sa za ka ga lalatattun mutane da irin mawaka da suke tafiya akan matafiya ta filosofa za ga ai suna da annabawa a cikin mawaka yanzu wayayyun mutane ai suna da annabawa za ga a turanci ma ana cewa ai wannan is a prophet of kaza anbiya har wani wallahi na ji ni na san shi mutumin asalinsa musulmi ne har yanzu ma ta musulmin ne to amma dai abin da ya yi wato ya tsorata ni mun sha muna musabakar waka da shi a madina ma wata ran kawai ya yi wata waka to shi yana karkata zuwa ga ra'ayin philosophers ne su aflaton su aristo kaga yadda yake girmama aflaton na taba jin na taba bayan mun rabu na ga wata waƙarsa yana cewa ah, ah, alaƙalaƙil qalaqil aqdari tambutu as'ila وتلتف حول المستحيلات منيني غريب هو الموال منذ عرفته وحتى كأن بين السبيلين أنملة كأن بين ما يؤتى وما لا علاقة النقيضين سنوان الحكاية مهزلة يلا تسفيا سينجينا تيوا يقولون أفلاطون أنسان أفلاطون كو بلاتو أيكي تيوا سكومي يقولون أفلاطون شاد مدينة ولكن أبواب المدينة مقفلة بلا دخلوها آمنين وربما بما خوفهم دوت هنالك قنبلة تشظت إلى إلى إلى الأسوار واندك قسطل من الفلسفات الشيخ ضيع قسطلة وي الشيخ إنجيني أفلاطون هما قرشي ويكي تيوا بأي يد يصطاد أسراب عقلهم ومن بعد ما أخفت يد الغيب غيبي نقو بنجي فوند الله سني من جلا hatta inda yake cewa menene ah, fa'ada wa ma labbani da ati sautihi menene menene walam ya aba mahmudun fa yusbihu hanzala wulakanci da abubuwa na addini wata rana da naga waƙarsa sai da ta tsorata ni yana cewa lisiwayal hayatu aula yaqinan warra daliya aula yaqinan wa aliyaq yana cewa ni wai shi yana ganin rayuwa ba ta dace da shi ba ya kamata da ba shi ne yake da rai ba waɗanda suka mutu ne kamata a ce wasu suna da rai lisiwaya hayatu aula yaqinan warra daliya aula yaqinan wa kamar yana cin gyaran Allah kenan akan barin sa da yake to yana ta tafiya failaqun isra failaqin yana halartu da abubuwa na bakin ciki da yake fama da su na rayuwa sai ya faɗi wata kalma wanda ina ganin wannan kalmar da ya san nauyinta za ta iya fitar da shi daga musulunci yana cewa wai anbiya'un muzayyafuna ƙuluna kalaman min sidqihi an biya anbiya'u wai ce ga wasu annabawa nan muzayyafu na ƙarya ƙuluna kalaman suna faɗan maganganun da min sidqihi gaskiyan magana ce ma ta sa layu saddaq ba za a yadda da ita ba to amma ba wai yana nufin an biya un da Allah ya aiko ba da ne yake nufi ka irtadda qat'an abin da ke nufi da biya. kamar akwai an biya da ba su a wajen su in mutum ya kai wani matsayi na filosofi da adabi zai iya zama annabi sai a kira shi annabi ga su nan irin su adonis su untuwan sa'ada manya-manyan su sun kai matsayin annabawa a adabinsu a tunaninsu to wannan filosofi ne ke kai zuwa haka sannan da su filosofas din yanzu da suka shigo cikin addini su ma akwai wanda za a gansu ana ba su girman da ake ba annabi irin su arkon muhammad arkon irin su gladstone hadda arna fa a cikin su gladstone ba arne ba ne irin su eh aristocracy kaga wannan ai wani nizam ne siyasi wani political system ne wanda yake channeling zuwa ga shi wancan aristotle aristotle kuke cewa ko mu dai aristotle muke cewa Eh, tunda shi krasi din tsari na mulki na siyasa akwai autocracy akwai bureaucracy akwai aristocracy akwai theocracy akwai democracy ko wannan su daban to saboda haka philosophers daban annabawa daban ba kare bin daban bal ma malaman a musulunci sun yi condemning din falsafa ilmin mantiki ibn taymiya ce ilimi ne da wanda ba shi da ba zai iya fahimtar sa ba digin da za ka yi mara kwakwalwa ya fahimta ba zai fahimta mai kuma kwakwalwa baya bukatarsa inda kana da kwakwalwa ka kana iya lissafi to baka bukatar irin logics din na falsafa kuma wani abu ne kamar renin hankali da renin wayo yanzu ka duba nazariya ta pythagoras ko pythagoras an ce the square of the hypotenuse is the sum of the two squares ka hypotenuse ka opposite da adjacent in ka bi ta nan to daidai yake da ka bi ta nan ka je ta nan to waye bai san haka ba sai kuma zo a yi ta calculation a yi ta yi a yi ta yi a yi ta yi a fitar da haka ne ko ba haka <laughs> wanda ma dai to riyada eh, eh, abin nan falsafa riyadiyya an dai mathematics ne da handasa duk wannan daidai ne wannan ba shatsahat a ciki amma abin da ya shafi harkar physics in aka yi going deep into abubuwa wa'annan da abin da ya shafi ilimin hai'a da falsafa kuma ta metaphysics yau eh wannan kuma ana ma fita gaba ɗaya daga sahu na hankali ma a koma wani sahun ba. Allah ya samu dace sai abu na ƙarshe da ya ce maganar alamun tashin alƙiyama akwai nasi da manzala suna ke cewa za su dinga faɗuwa kamar ƙwayar tsakiya in suka tsinke in ɗaya ta faɗo to ɗaya ma za ta faɗo ɗaya ma za ta faɗo ɗaya ma za ta faɗo Allah ya samu cika da imani wa salamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh yana tara su a yi rawa ya yi rawa tare da su bin zuhur ila fajr tun daga azhar kaga magana azumi bai taso ba har zuwa har zuwa asuba to shi wanda ya dau maulidi sai yayi a rushe wannan sunnar sunnar azumi ta dai ranar litinin in har ana so a aiki da hadisin to a zo a dinga azumi ranar litinin amma sai suka ce a'a mu canza wannan maimakon dai ranar litinin a duk a kowane sati mu bar shi shekara shekara kuma maimakon a yi azumi a'a a ci abin a ci kwalliya a yi taro a ci abinci a muri to kaga ai mu wannan hadisin ma yana nuna mana cewa maulidin ba kyau ba wai shine zai zama hujjar maulidin ba shine zai yaki maulidin domin an canza sunnar annabi sallallahu alaihi wasallam ta ranar da aka abin ranar da aka haife shi yana yin azumi dai ranar litinin kaga bai ware wani wata ba a duk sati bai ce sai shekara ba kuma azumi yake sannan kuma kana iya hadawa da abin da muka faɗa a baya a farkon karatun na cewa dukkan wata fahimta da za a yi wa alqur'ani ko sunna da sabban annabi sallallahu alaihi wasallam ba su yi mata nan fahimta ba to fahimta ce ba ta da kyau ba ta zama hujja ba sabban annabi ba sa karanta hadisin ba su suka rawaito mana hadisan ba to dan da su mai da su inda har mai da yake nuna ba sannan kuma ai hadisin cewa ai fihi wulidtu wa fihi bu'ithu a uhiya ilayya abu ya faɗa haihuwa da aiko shi to kana maulidin aiko shi ba kaga ashe in ma ya yake kai baka yi maulidin da baka yi baka yi aiki da hadisin duka ba ba abu ya faɗa haihuwa da aiko shi kuma in ka karanta qur'ani kakaf Allah yana yi mana yana goranta mana bai yadda yayi mana da aiko annabi ko da haihuwarsa da aiko shi laqad manna Allahu 'alal mu'minina in ba'atha ba isu rida ba haka annaba ma gaba daya kana nasu ummatan wahida fa ba'atha Allahu nabiyina kaga da aiko annabawa Allah yake gaya yake mana wato bai yake gaya mana bai wanda yayi mana da aiko annabawa yake gaya bai wanda yayi duniya to har ma za a yi maulidi har maulidi yake nunawa to ya kamata ya fi abin da afirin na aiko na ita ce abin a yi mana duk wanda fahimta sai ka gane daga ya fara bayani za ga al'aurar tana bayyana ta mu je kan hujja ta nawa hujja ko subha shubha ta biyar ruwayar urwa urwa ta biyar zubair rahimahullah game da al'amarin abu lahab da ku yangarsa suwai ba an ce ya yi farin ciki lokacin da ta bashi ta kawo masa bishara albishir an haifa annabi sallallahu alaihi wa sallama yace ya inta wani ya kwanta ya yi mafarki shi kansa urwa bai gaya mana waye mafarkin ba cewa faru uya fil manami sai aka gan shi a wasu gurare an ce Abbas ibn Abdul Muttalib ne mafarkin sai aka gan shi a wuta sai tambaye shi yaya wani hali kake ciki Abu Lahab yace eh ga mu dai amma dai muna samun sauki saboda gashi gashi abin da nayi na yi farin ciki da ranar da aka haifi manzo Allah hana hana yan tafiyan gata to na farko dai ita wannan riwaya riwaya ce mursala ma'ana mai rauni ce bukhari bai kata da ba bayan ya kawo kawo hadisi musu sai ke kala urwa duk wanda yake da ilimin hadisi ya san wannan ba cikin sharadin bukhari wannan shi kira mu'allaq hadisi ne mu'allaq bayan ya gama kawo hadisin sai ya kawo kala urwa urwa tabi'i ne yana ba da wani abu da aka yi a zamanin annabi sallallahu alaihi wasallam kuma tun a zamanin abbas a lokacin abbas ibn abdul muttalib wanda shi bai bai bai bai lokaci ne da shi ba sai haka bai faɗi wasu ba to mu mu dauka din ma haka ɗin ne ya ma ji ɗin haka ɗin ne idan muka duba za mu ga mafarki ne ana hujjar mafarki a musulunci wata shari'a tunda kun ce bid'a ce kun yadda bid'a ce akwai wata shari'a wani wani abu bid'a da mafarki ne zai kafar da shi ya zama gaskiya bid'a ce amma hujjar da za ta kafa bid'a kuma mafarki ne tare da cewa ijma'i ne na malaman sunna mafarki ba a aiki da shi ba a tabbatar da shari'a da shi abinda ba malamai suka ce irin su nawawi da wani su ko da mutum zai ce ya mafarki manzo Allah sallallahu alaihi wasallama amma ya ce da shi ya daina zuwa masallaci a rayuwarsa ya ce da mu a je masallaci ya tsawatar ma waɗanda ba sa zuwa shi kuma mafarkinsa ya ce ya ga manzo Allah mafarki amma ya ce daina zuwa masallaci malamai suka ce ba zai ɗauki wannan mafarkin ba ba zai taɓa zama hujja ba duk wani mafarkin da zai ci karo da abin da annabi hakikatan ba dan cewa ai fa inna shaytana la yatamassalu bi shaytan baya iya fitowa a kama kama irin ta manzo Allah sallallahu alaihi wasallam haka gan shi a mafarki amma zai fitowa wata kamar ya ce ma shi ne manzo Allah saboda haka suke ta sharaɗin ma wani ya ga manzo Allah sai in an tambaye shi sai manzo Allah ya iya faɗan in ya iya zana sai ne mai kaza mai kaza mai kaza to kai ba ka gani sai zana wannan sifa to shine ba za a da nutsu saboda haka ba kowa ya yi ya ga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya gani da gaske ba sai da sharaɗin yana da yana da misal irin da manzo Allah halitta da kira irin ta manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kuma ba da ya ga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam hakikatan ya nuna ya dora ta akan abin da ba shine daidai ba to idan mafarki ne ba da za ya zama hujja sannan bayan mafarki ne ana ta tabba ba waye baya mafarkin saboda haka wasu kace ana jin Abbas ne Abbas ibn Abdul Muttalib shi kuma a lokacin da musulunta ba to kaga mafarkin kafiri zai iya zama hujja kuma ma kai naka ma kana musulmin an ce ba zai zama hujja ba kuma wani kafiri zai zama musulmi kuma zai zama hujja haka ba zai yi ba sannan bayan mafarkin in ma mun dauka shi Abbas din yana musulmi ya gani shi ne gaya masa cewa ai an masa rangwame waye shi eh Abu Lahab ne to muna da labarin abu kuma za mu hujja shi ne abu lahab ne ke gaya mana fa shi ba ana masa sauki sai muke so mu ce to kaga abu lahab baya ya ce kaza ce kaza saboda haka an samu hujja da ya kaga abu an fara bisa in dai kaga an shiga ana nemo hujjoji irin waɗannan to an fara bisa an fara bisa da saboda haka bayar da za a yi wannan abu ya zama ya zama hujja ta kowace hanya na farko mai rauni ne saboda mursal ne mursal raji wurin malamai mursal ba abin nan ruwa ce da ifa na biyu mafarki ne na uku ba a ma san waye ne mafarkin ba tamba ba ma ake kai da ka maka ne na hudu in an ma ce Abbas an yadda shi ma ba hujja fa shi ne ya rike mafarkin kama kama ne to ma an yadda Abbas din ne a lokacin da ya mafarkin ba musulmi bane mafarkin ta kafiri ba zama hujja in ma an yadda shi musulmi ne a lokacin da ya mafarkin mai ba shi labarin Abu Lahab ne wanda Allah ya ce sai ranar zata lahab shi ne kuma zai zama hujjar mulki wa iyyazu billahi sai mu je hujja ta shida haka ne haku. to suka ce jibril alaihi salam Allah ya umarce shi a ya umarce annabi sallallahu alaihi wasallam ya salla raka'a biyu a baiti laham inda aka haifi annabi isa alaihi salam to shi ma wannan kamar wancan dukkan waɗannan ruwayoyi da aka rawaito na cewa a cikin isra'i da annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi sallah a baiti laham malamai sun ce duk ruwayoyi ne waɗanda suke baraburi duk ruwayoyi ne ba su da kyau gaba ɗaya akwai ruwayar shaddad akwai ruwayar anas akwai ruwayar abu hurairah amma duk malamai da suka rawaito wannan sun rusa su riwayar shaddad ibn aus a wajen tirmidhi a cikinta akwai ishaq ibn zabrak wanda imam an-nasa'i yake cewa laysa bi thika ba an tace bane ne wannan riwayar har ma muhammad ibn aus at-ta'i wani ɗaya daga cikin kishita shugaban malaman hadisi a sham ya karyata wannan mutum ya ce mutum ne makaryaci kana yakdhib shi ne rawaito magana an an an an umarci annabi sallallahu alaihi wasallam amma duk wanda suka rawaito hadisi duk riwayoyi sahihai da suka zo na isra'i babu magana wannan sallar babu ita haka na ruwayar abin ruwayar Anas a ibnu kasir da ya kawo ta a cikin littafin sa al-fusul fi iktisari siratul rasul anan ma ya ce gharibun munkar jiddan hadisi ne mara kyau matuka da gaske yace wa fil ahadisi sai yana dil ala nakarati hadisai sahihai da yawa sun zo da suke nuna mu cewa hadisin munkari ne hadisi ne mai rauni kware da gaske haka na ruwayar Abu Hurairah da aka ce